أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكي والسلام عليكم ورحمة الله بارك مدوانا يمتشي نجمع قوم شاء بير قوة شعبان hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekaru 1443 daga makka zuwa مدينة wanda kuma hakan ya daidai da goma sha takwas a ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan mako na juma'a a wannan masallaci mai albarka muna karanta wani littafi na tafsiri a tafsirin karimin rahman aisharar tafasir abuwar aisaru tafasir wallafar marigayi abubakar jabir jazairi allah ya ji kansa da rama kuma idan ba manta ba muna nan a cikin sura ta biyu wato suratul baqara a cikin tafsirin aya ta sha hudu da sha biyar da sha shida fadin allah ta'ala wa idha laqul ladina amanu qalu amanna wa idha kalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un mun ji sharhin kalmomi ɗaiɗaiku na wannan ayoyi a yau za mu tashi a ma'anar ayoyin an fahimta ma'anar ayoyi shi ne za mu tashi a kai insha Allah ta baraka wata ala ya ce ma zalatil ayatu tukbiru anil munafiqin ayoyi dai har yanzu ba su bushe ba suna tona asirin munafikai wa tasifu ahwalahu ayoyin suna siffanta halayya na munafikai in akhbara ta'ala anhum fil ayati al-ula yayin da Allah madaukakin sarki ya bayani akan a ayar farko cikin wadannan ayoyi da muka karanta aya ta 14 da ta 15 da ta 16 to ayar farko akan su ita tana ta 14 Allah ya yi bayanin cewa annahum li wa khubthihim Izala laqaw allazina amanu fi makanin ma akhbaruhum ko fi makanin ma akhbaruhum bi annahum fi makanin ma ne ya kai kamata ya zama fi makanin ma akhbaruhum bi annahum mu'minuna billahi war rasul sarki ya tona asirin munafikai yace waɗannan munafukai saboda munafuncin su da ƙazantarsu da lalacewarsu, idan suka haɗu da mummunai a wani wuri sun haɗu da su sai su gaya musu cewa ai su suna tare da su su ma sun yi imani da Allah da manzon Allah wa ma a bihi min addini sun yi imani da abin da manzo ya zo da shi na addini wa idan faradu ko kuma suka keɓanta su kadai an gane ko suka keɓanta bi ihim da shugabannin su fil fitna na fitina din na wannan fata da suke akai wato kiristoci da yahudawa munafikan madina wa balala da ainihin wato kata an gane ku falamuhum sai waɗannan shugabannin suka zarge su waɗannan munafukai amma da'uhu min al-imani akan ikrarin da suke na cewa su masu imani ne ya za ku ce kuna da imani gura ma mu menene mu sani ba shi kaza kaza kaza kun ga sun tuhume su akan wannan qalu lahum sai wa'annan munafikan kuma sai su fada ma waɗannan shugabanni munafikai sai su ce inna ma'akum ai mu muna tare da ku mana ba ma tare da muhammadu da masu binsa mu muna tare da ku ala dinikum akan addinin ku na kafirci ba kan addinin musulunci ba wa ma amanna abada har abada ai da ba mu kwata kwata ina ba mu imani ba da mu ala ala ala ala tsari zakari da taron shuka a ce mu imani ala su turbo kai ai muna tare da ku wa inna ma azharna al-iman kai mun bayyana musu imani ne istihza'an dan saboda izgilanci an gane ko istihza'an wa sukhriyatan da kaskantarwa da izgilanci da su da ne yace bi Muhammadin wa ashabuhu da annabi Muhammad da sahabbansa yasa muka yi haka ba mu imani ba saboda haka muna tare da ku malai yace kama akbar fil ayati thaniya kamar inda aya ta biyu wato aya ta 15 nan ma yace Allah ta'ala ya bayyana annahu ta'ala yastahzi'u bihim su ma Allah yana musu izgilanci ga muku Allah bai izgilanci sai dai maka irin abin da kai ya maka Ta lalaya kyale kare ya ka shine izgilancin da Allah ya musu malai yake cewa wannan aya ta biyu wato ta sha biyar Allah ya yi bayani shi ma yana musu izgiranci mu'amalatan lahum bil mithli kai musu mu'amala irin yadda suka yi wa mummuni mu'amala da annabi jaza'an wifaqa kaga sakamako daidai da daidai abin dai shi aka yi maka wato daqqatun bi daqqa kenan ina fata ana da daidai da daidai daidai abin da ka aikata irin shi aka yi maka sakayya da shi ويزيدهم sannan kuma Allah yana ƙara musu da yake ƙara musu yake hasaba sunnati a bisa tsari da sunna ta Allah fi anna sayyi'ata taridu a cewa duk wani mummunan aiki yana haifar da mummuna kuma ke kai laifi kai saban Allah Allah ya kyauta mutum ya wani zaɓen Allah to sha Allah wannan zaɓen Allah sai ya haifar da wani zaɓen Allah zai zuwa shi kadai shi ya ka zaɓen Allah yake shi ne nan ma yake cewa sai Allah yake ƙara musu fi ɗugu ya nihi wajen tangare wanda suke wannan abin da suke na munafunci ba laifi ba ne sai ya haifar musu da ƙara kangara a cikin wannan munafuncin Allah ya ƙara musu wannan saboda shi ne sunan da da Allah ya ji daɗin halƙarka ana fahimta hira littazzada hiratuhum har rikice wasu ta karu wa tsirabi nufusihim da taɓarɓarewar rayukansu wa ulihim da lalacewar hankulansu amma akbara kamar yadda Allah ya faɗa dai har yanzu fil ayati da ajar a aya ta goma sha biyu da dai cikin waɗannan surori waɗannan ayoyi Allah ce anna a ba'da'u bu'ada fi dalala Allah ya ce lallai waɗannan sun yi nisa a cikin bata waɗannan da suka yi nisa a cikin bata alistabdalul imana bil kufri sun canza imanin su da kafirci ma'ana sun ba da imani sun karɓi kafirci shi ne yin cuta ula'ikan da na shi tara wun dalalata ko bil huda fama rabi hajji jaratuhum fama kanu mutadina ina fata muna fahimta shi ne abinda malai ke magana akai ya ce tsari sabdalul imani bil kufur wal ikhlas bin nifaq sun canza kuma imani da munafunci لذلك لا تربح تجارتهم saboda haka kasuwancin su ba zai riba ba wala ya taduna ila sabil ribhi ba za su taba shiriwa ba zuwa ga hanya ta riba aw nujhin bi halin ko wata hanya ta cin nasara ta kowar irin fuska ba su samu wannan ba Allah ya tsare mai kare abinda waɗannan ayoyi suke karantar da ne ba da zai da kyau ne yahudai abinda waɗannan ayoyi suke karantar da mu shine التنديد بالمنافقين والتحذير من سلوكهم an gane ku wato za ku ɗo munafukai da bayyana su da kuma tsoratarwa akan ɗabi'unsu fi malaƙatihim haza bi wa haza bi wajihin aka ta yadda suke zuwa su kalla mummunai da wannan fuskar su juya kuma su kalla munafukai sauran su ɗan uwansu da wannan fuskar ana fuskar da suke kallon mummunai ba ita ce suke kallon kafin ƴan uwansu da shi ba wa fi hadith ya zo cikin hadisi shirarukum dul wajhaini mafi sharri a cikin su da masu fuskar wanda shi ba haka yake ba fuska daya a dan ciwa-ciwa ne a nan fuskar shi nan take cikin wata fuska da wani ke nuna annabi yake su ne mafiya sharri a cikin Allah ya tsare mu wannan hadisi yana cikin bukari da biyu daga cikin abin da wannan aya suke karantar da mu shine inna minan nasi lalle ya nuna mana daga cikin mutane akwai shayatin akwai shaydan yad'u ila al-kufri wal ma'asi waɗanda suke kira zuwa ga kafirci da sabon Allah wa ya'muruna bil munkari kuma suna yin umarni da munanan ayyuka wa yanhauna 'anil ma'ruf kuma suna hani daga kyawawan ayyuka na uku bayanu ne amullah nuna damka da Allah yake yi akan wanda ya irin wannan wa inzaliha bi a'da'ihi da kuma saukar da hukumar Allah din ne yake yin ta ala a'da'ihi ga abokan da abokanan gaban su shi Allah azza wa jalla ana duk wanda zai faɗa da annabi da sahabbai to ya tabbaci haƙiƙa yana fito na fito ne da wani da Allah subhanahu wa ta'ala to daga nan sai ayoyi na gaba wannan shine karshen waɗannan ayoyi da makaranta guda uku kun ga lallai a ciki an nuna mana halin munafukai kirin yadda suke da fuskoki biyu su ɓoye mummunan aƙida da suke da ita su bayyana mai kyau amma idan sun je wurin kafirai yan uwansu sai su nuna musu cewa su suna tare da su waɗancan da kuka gaban je wurin su ya muna musu ingilanci haka suke shikenan ayon gaba mala yake cewa Allah madauki sarki ya ce masaluhum ka masalin ladhi istawqada nar yanzu misalin munafukai za a bada Allah ce kwatankwacin munafukan nan to kamar wato wanda ya hura wuta ne istauqada nar mutumin da ya hura wuta falamma adaa'at ma hawlahu san da ya hura wutar da a cikin duhu ne ko kuma ha yana cikin haske da ya kunna ta adaa'at ma hawlahu zahaba Allahu bi nurihi sai Allah ya tafiyar da hasken wuta bayan sun dan ga sun ji daɗi. gashi suna ganin kowa da kowa a ɗauka ma kila a daji ne da ka kunna wuta sai ka ga musa can nan ga zaki can ga maciji nan ga dorina ta ruwa ai dorina ruwa ita zan burma ije go tana rayuwa akan tudu tana rawa a cikin ruwa bayan ka kuma kura da irin irin karan nan na daji irin wulf din nan don kuma ga kada da kuma duk kagansu kallon ƙasa ke da wuya kusa da kai kaga kunamu ne suke yawo eh. da ka su duka kalle su zahaba Allah bi muni kawai sai Allah ya dauki haskar ya ka dauke wutar duhu <laughs> bayan duk an haska ka gani ذهب الله بنورهم في الله تبدا حسكن وتركهم في ظلمات في الله يبص cikin duhu dufai la yubsiruna ba ta gani bugu da ƙari kuma summun su din kurame kunna a toshe shi a duk da haka ne sosai da zakin nan kuka da zai kuka ba sani ba bukum kuma bi ba ne ba ta magana balle su ihu ce wayo wayo umiyun <laughs> kuma su munafikai ne da wannan makarantu ne makafi ne ba sa gani Allah ke cewa hum ji yarji'una ba ka dawa kan abin da aka yi da wani su haka suke nan kuma haka wannan misalin farko kenan sai Allah ce auka sayi min samari, ko kuma mu dauka misali na biyu kamar ruwa ne yayyafi da yake zuwa daga sama an gane wannan ku fihi zulumatun a cikin wannan yayyafi akwai duhu na da duhun dare yake zuwa wa ra'adun sannan akwai tsawa ta cida wa bark da walƙiya da cikin shi <laughs> ya ce ya ji aluna a sabi a hunfi a gane sai su sanya 'yan yatsunsu a cikin kunnuwansu minas sawa'iqi saboda wannan ƙarfin wato wannan walƙiya da shida din, sawa'i wannan shida da ake yi da rugugin nan dan me hazar al-mautu idan ba sa so su mutu Allah warkin sarki ya ce wallahu muhitu bil kafirin lalle Allah yana kewaye da kafirai duk inda za su inda za su gudu Allah na kallon su za su guje ma Allah an gane ku Allah ya ci gaba da da bayani a dai magana ta biyun nan yace ya albarqu yakhfu absar wal qiyama saboda karfin da kusa su buce da ganin su ma'ana saboda kaba haccen idan aka wulkito ta sai idan ma kamar zai makanci saboda karfin haccen walkiyar kullama adaa lahum masawfi duk lokacin da aka yi haske ta walƙiya suka ɗan da hanya haka sai su yi tafiya wa ina azlama alaihim aka yi duhu aka tsaya walƙiya ta tsaya kafin wata ta zo an koma cikin duhu dole sai tsaya kamu kasa garin hanya kuma dama mun ba da misali mu ma ga wannan dabbobin da suna <laughs> ba ka ci ba kamu Allah ce walau sha Allah da za zahaba bi sam'in wa basarin da Allah ya ga ma zai fitar da kunnuwansu da gannansu gaba daya inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai wannan sune fassarar ayoyin da ma'ana ta Hausa to sai sharhi kalmas sharhi na kalmomi da suka zo a cikin wayannan ayoyi malam yace masaluhum din nan Abin da ake nufi da shi ne sifatuhum siffar su munafikai misalin su wa halihim da halin da suke a ciki to kamar waɗancan misalai ne da muka buga istauqada ma'ana istauqada ai ma'ana auqada naran ma'ana mutum ne ya kunna wuta ya hura summun bukumun ma'anarta shine ai la yasma'una wa la yantiquna wa la yubsirun su ba sa ji ba sa magana ba kuma sa gani wannan shine makadakke kaza akwai makahu akwai maka warai, akwai maka an fahimta ne kafiri wanda ba imani kuma gashi makahu ba imani kaza makaɗi amma musulmi kuma sannan makaho amma min ilimi wannan makawarai ne a faiza musulmi wanda bai gani makaho kuma sannan ba ilimi wannan shine makaho amma shi ko kafiri saboda kafircinsa makaɗin Allah ya kyauta wanda kaga ai an yi asara duniyan ma ba a ji ta ba lahiran ma a je can a sha mazda Allah malam yake cewa sayyib abin da ake nufi da Allah ya ce auka sayyibin min as-sama'i sayyib din nan yace al-maqa ruwan sama yake nufi az-zulumat me yake nufi yace zulmatul layli ana nufin duhun dare ne a cikin dare ake saukar da ruwan wa zulmatu sahabi da kuma duhun wannan gajimaran na ruwa an fahimta wa zulmatul matsar da duhun ruwan da yake saukan kan shi sa Allah ce wa tarakahum fi zulumati a cikin dufai duhun ba ɗaya bane la yusiru an fahimta malai ta cewa ra'adun wa makul ya ce ar-ra'ad me yake nufi da shi ya ce as-sautul qasif shine wani irin sauti mai karfi aka ruguje shi ba sai ake cewa ar-ra'ad as-sautul qasif yusma wanda ake jin shi inda aka yi ce mutum ya ji wani rugugugugu haka za ka ji haka yake ƙwarin ya ce halitta rakumin sahabi wani zulil matsar kenan wannan sautin na rubuji yana faruwa ne lokacin da gajimare da gajimare suke haɗewa sai ka zuwa gugugun sai kuma sai zubar da ruwan a lokacin an fahimta? malin ya ce asfur ra'ad wala ma'anil barqi jifa ko sauti na tsawa da hasken walƙiya an gane wannan ko a lokaci guda yusibu Allah ta'ala biha man yasha Allah yana gada dama ya samar da wanda ya samu wanda ya so da shi malam yace hadar al-maut ya ake nufi da hadar maut don tsoron mutuwa mai ma'anarsa bala ya ce ai tawqiyan lil maut wai dan kariya kar su mutu ba ka so su mutu shi ne hadar al maut bala ya ci gaba cewa wallahu muhitun lafazin muhit yace al muhitu muktanatu lil shay'i min jami'i jihati abinda ke kewaye da wani abu ta kowane bangarorin abu yana ga kinkiso ne yana tafiya sai ka kewaye shaka inda za shi yana nan a cikin wani to Allah yana kewaye da su yana kallon abin da suke yi yadda kake kallon kinkisan nan yayi can yayi nan duka kana kallo bai shi ba, to haka Allah yake kallon kowa Allah yana sanar da abin da suke aikatawa yakadul bar lafazin yakadu ya ake nufi da shi malai yace ay ya kusa ya fi yake da wannan walƙiyar da ce ya wuce da ganin zuma gaba ɗaya sun magance sakamakon hasken sai mutum ya shi ne ya zahabu biyu zahaba bi basirihi ya tafi da ganin sa ma'ana ya mai da shi makawo ya shi ne ai ya akhudhu bi sur'a ya kama da ƙarfi ya wuce da ganin shi ne jam'u basar jam'i ne na basar wato gani وهو العين البصرة هو هي عين البصرة وأتو gani ko ido wanda yake gani bululin idon nan da ke gani shi yake cewa basar an fahimta ma'anar ayar wanda yake cewa مثل هؤلاء المنافقين فيما يظهرون من الإيمان kwatan kwatan misalin waɗannan munafikai cikin abin da suke bayyanawa na imani ma amahum mubtinuna min al-kufri duk abin da suke koyewa a zuciyarsu na kafirci to kamar sani man auqada nara kwatan kwatan wanda ya kunna wuta ne ya kunna wannan wuta bil istida'ati biha dan yaga haske a inda yake falamma aba'at lahum ma hawlahu lokacin da wutar ta haska musu abin da yake gaba gare su da bayan su sun gani ta suka ga dukkan da ke kewaye da su da mugunta na dabbobi masu kashe mutum muka ba da misali wan tafa'u biha har ma sun yi amfani da wutar sun ji daɗi sun kaucewa duk wa'annan dabbobi kasu cutar da su ya ce adana intahayin kan jin daɗin da ma bai kai ya kawo ba haba za ha ballahu bi nuri kawai sai Allah ya tafiyar da hasken su an gano wannan ko wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun sai Allah ya basu a cikin dukkai ba sa gani li'annahum bi imanihim adh-dhahir domin su din da imanin su na fili din nan da suka nuna mummunai sanu dima'ahum sun kare jinin su ne ba za a yaƙe su ba za a bige su ba tunda sun nuna su mummunai ne ƙwarar ya ce wa amwalahum sun kare dukiyarsu wa nisa'ahum sun kare matansu wa zararihim da ayansu na alƙafili daga kisa wasabi akan kuma a ce an kama su sun zama bursunonin yaƙi ba za a musu haka ba tunda sun nuna su mummunai ne kaga sun yi amfani da imaninsu na fili shi kuma musulunci ba ya taɓa amma yake cewa wa bima yudmiruna min al-kufri wanda suke boyewa na kafirci idan matu alaihi idan sun mutu akan wannan to yadkhuluna na za su shiga wuta in nan duniya sun nuna munafunci sun nuna sun mummunai ne to ai za a mutu je lahira an gane ko yace fa yasaruna kull shay'in hatta anfusu yawa gari sun yi hasaran komai a lahira kudda da kan kawunan su ma sun yi hasaran kansu Allah ya tsare malam yace hadal masal adammanathu al ula wannan misalin ayar farko ta ƙunshe shi wa amma al-ayat amma aya ta biyu kuwa fa hiya ikhbarun an ulaika al-munafiqin bayani ne akan waɗannan munafikai bi annahum qad faqadu kull isti'dad ihtida sun rasa dukkan waɗansu shirye-shirye ko waɗansu abaibai da zai tasu shiryu ala tasma wa sautin haq kunnuwansu ba ta jin sautin gaskiya wala alsinatihim tamliqu bihi harshen su bai faɗin gaskiya an gane ko wala a'yunuhum tubsiru atharahum ganin su ma idanunsu kenan baya ganin alamun ma gaskiya wa zalika li tawawwulihim fil fasadi saboda ko hakan ya faru ne saboda yadda suka nutse a cikin banna sun shige cikin banna فذلك هم فلذا هم فلذا هم لا يرجعون على الكفر saboda haka ne su din ba ta komawa zuwa ga kafir daga kafirci su koma a ce sun bashi ba ta yi Allah ya tsare mu ba ta komawa ilal imani bi halin min al ahwali ta kowace fuska wa amma al ayatu thalitha amma aya ta uku kuwa war rabi'a da ta hudu malai yake cewa fa huma tatazammani tatazammanani masalan akhar su sun kunshi wani misalin na daban li ha'ula'i munafiqina na wadannan munafiqai malam ya ce wa suratul masal al'ajiba والمنطبقة ala halihim biya maɓa. surar ko hoton abin da aka buga misalin nan nasu da ban mamaki da yadda suke da kamanceceniya shine halin da ruwan ya kasance wato akan ruwa ne shi wanda yake sauka din gaziyi wato ruwa mai yawa fi zulumatin a cikin duhu mas'udun bin ra'adi wanda yake tare da shida da rubugi kasif mai karfin gaske wa barkun da walƙiya khafif wanda yake tafiya da gani wa hum fi wasaqin fi wasaqihi su din kuma suna tsakiyar wannan ruwa mazuruna khaifuna suna cikin firgici da tsoro Ya sudduna adanihim suna ma toshe kunnuwan su bi anamilihim da yan yatsun su bi anamili asabi'ihim yace hatta la yasma'u sautas sawa'iq wai dan kasbi sautin wannan rugujin ana fahimta kuma ana gane ya to tsoron fito mana da wani abu wannan rugugin sautin tsawa da walƙiya da kaza shine ruguji na gaskiya da annabi ke faɗa wa sahabbai su ba ma sa so su dinga ji kamar yadda ba sa so su ji sauti in ruwa na sauka ana ruguji ana cida ana walƙiya suna cikin tsoro to kamar irin wannan ne an gane yanzu da ana su dogon bayani ba mata an gane <laughs> an gane saboda haka malam yake cewa kwatankwacin misalin suke suna sa 'yan yatsunsu suna toshewa wai don kar ji sautin nan na cidan nan haziran an tankare a ƙulubihim wai don kada su kasa su cire faya mutu sai su mutu walam ya jidu mafarran kuma ba su da maguduwa ba wasu da wurin gudu ko ba su da wurin koyo wala maharaban ko wurin gudu ya anna Allah ta'ala muhitin bihim domin Allah yana kewaye da su duk inda za su gudu Allah yana kalla su wala yace hada jiha Ya ce wannan ta bangare ɗaya kenan da ce wa min jihatin ukra ta wani ɓangaren kuma na daban fa innal barqa li shiddatihi shi wannan walƙiya saboda tsananin sa wa sur'atihi da saurin da ke zuwa ya kadu ya Abu Sarahun fayamun yana dab da kai ta cika ce zai wuce da ganinsu su su zaman to makafi ba su gani an gane tafi da ganinsu su da zamanto sun zamanto makafi fa idza adaa lahum al-barqu tariqa idan wannan walqiya ta haska musu hanya wa min jihatin ta haska musu hanya mashaufi dawihi sai su tafi a cikin hasken ta suka gani an gane ko wa idan qata dawul barq idan ko hasken walqiyin ya dauke waqafu hayyara sai a cikin shi mutum ya rasa mai zai yi an gane ku hayar kha'ifina suna cikin tsoro walau sha Allah da Allah ya so la zahaba bi sam'ihim wa absarihim da Allah ya tafiyatar da gannansu da kuma kunnuwansu an gane ko li'annahu ta'ala ala kulli shay'in qadir domin shi Allah mai girma da kuka mai iko ne akan komai hadihi halu ulaika almunafiqin sai ce wannan shine halin waɗannan munafiqai wal qur'anu yanzilu bi dhikri al-kufri qur'ani yana sauka da ambaton kafirai wa huwa ko yana ambaton kafirci wa huwa zulumatun cewa fa shi din zufai ne duhu ne bayan duhu wa bi dhikril wa'idi kuma qur'ani yana zuwa da bayani akan alƙawari na azaba shi ake cewa wa'id wa huwa kasawa'iqi war ra'd shine kamar wannan sauti na rubuji an gane ko wa bil hujajil bayyinati da hujjoji bayyanannu da ake kawo musu wa hiya kal barqi sune kamar walqiyan nan fi quwwatil idaati wajen kafin haskawa wa hum khaifuna su din suna cikin tsoro Hanyar yanzila ƙur'ana suna tsoron wai kada ƙur'ani ya sauka bi kashfihim akan ya tona musu asiri wa izahati sitari ya yage labulan da suka koyo da shi an fahimta ya yage shi suna jin tsoro fa yi uka sai a kama su Fa'iza iza nazara bi ayatin لا تشير إليهم ولا تتعرض بهم فشو في إيمانهم الظاهر إذا aka saukar da wata aya da ta sauka wadda ba ta nuni a kansu kuma ba ta ci karo da su ba sai su tafi akan imaninsu na fili wa idza nazalat bi ayati idan kuma aka saukar da wata aya fi hattan dili bi ibqalihi a cikin akwai bayani da ishara akan munafincin su an gane ko bi da cewa mahum alaihi da abin da suke kan shi waƙafu ha'irin suna zazzara ilanin sun rasa ya za su an tona musu asiri la ya ta'addamu na wala ya ta'akaru na ba ta ci gaba ba sa tsaya an gane ko walau sha Allah da Allah ya so da zahaba bi sham'ihi da Allah ya ko la da asma'ahum da Allah ya dauke jinsu wa absarihim nan su an gane ko li fi'li saboda wannan aikin da suka aikata da annahum li zalika ahal an gane ko domin su sun dace da wannan hukunci wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne akan komai na daga cikin abin da wannan ayoyi suke karantarwa shine istihsani darbul amsali لتقريب المعاني إلى الأذهان ya nuna mana halacci ya halatta da kyau a rika buga misali don kusanto da ma'ana zuwa ga zukata da kwakwalen mutum in aka buga maka wani misali za ka ƙara gane abu a ce maka wani dogo ne sai a ce maka kaman falwaya in ka an kai na tana da falwaya tana da zau ko kaman fal ko a ce ai wani gajere ne kaman batir aka ake fata da batir ana kwatanta gadarta da batir ko. kamar kamar ba ta raja ana cin ko ko ana cin kamar kwaro akwai tika kan kwaɗin nan ba masu sunan shi gudugudu ake gududdigi ka gani to kaga abin da aka faɗan ai yana ƙara kusanto da misalin ne kila da ba a gane ba amma aka ga misali sai a ce ok kaza shine kaza to haka Allah yake buga misali a kansu ko da makaranta ne yara za ga ana da mutuncin na abu ba dan su ƙara fahimta ba ne shi zama da akwai tsada irin wani abubuwan da makamantansu duk da kusanto da ma'ana ne kai kankata ma ko a duk shanari ka duba kai ka ga akwai hotuna su ma <laughs> dan bi a fito ma'ana abin kaza to wani ya nuna cewa abu ne mai kyau buga misali don ku fito da ma'ana zuwa kwakwalwa Kada da muka samu kenan cikin ayoyin nan na biyu malam ya ce kai ba su sa'ai ahalin batil wasu a ahimati amri lalacewa da hasarar wato kai komo na masu kanna ko kannata da mummunan makomansu ya nuna sun yi hasara Abin? su su tsaye da mummunai halin ya suke yi da munafunci a tsugudidi abu haka wani to wasu ala su tunanin kawai gani suke ai sun birni suna wa annabu wayo da samun kusan kawai a tsarara a jikin annabi shi ne wani ayyukan za mu fi tsumbihin ya fi su abin da suke da sun yi wa annabu wani magana sai allah mai sarari da irin nasu lauku ne alqur'anu tahaya bihi qulubu kamata a al-ardu bima'il matar wannan ya nuna mana alƙur'ani zukata na rayuwa da shi kamar yadda ƙasa take rayuwa da ruwan sama idan qur'ani ana karanta shi sai zuciya ta rayu na hudu shine sharrul kuffar wal munafiqin ayoyin sun nuna mana sharrin kafirai da munafikai Allah ya tsare mu da su Allah kuma ya kare mu wannan ita ma mun zo ƙarshen ta na'am hmm. sai an lura tabbas dole duk sanda za ka yi mu'amala da mutum sai ka kula saboda shi munafiki ba kowace ake gane shi yana da fuska ta tabri'a innocent fuska ba za ka gane ba yana kuma da baki harshe wanda yake da zaƙi a dole zan ce ka gane kuma ya fi ilina yana tare da kai a jikinka tare da kai kila abokinka ne kila makocinka ne kila kazaɗinka ne suna hulɗa tare kada akwai matsala kaga wancan da ya ce shi kafin ne sai ya ware gefe kana kallon shi kasan ai dama ba abokin gaban ka ne ba za ka zaɓi ba haka yadda kake ne wannan shi ya nuna wata yana tare da kuma yana tare da kai kaga munafunci kenan Allah ya tsare mu aya ta gaba Allah ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum ya ku mutane wannan ita ce aya ta farko a Qur'ani da aka ce ya ayyuhan nasu aka yi amfani da ya ayyuha gaba ɗaya cikin Qur'ani ita ce ta farko ko ita ce ta farkon ya ayyuhan nasu an fahimta Eh ba su da yawa ya nasu. amma ya wallazi na amanu suna da yawa Allah ce ya ku mutane ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku allazi khalaqakum wanda ya halicce ku wallazina min qablikum kuma shi ya halicci wanda suka zo kafin ku la'allakum tattaquna ko ka samu takawa Allah ce allazi ja'alakum al-ardha firashan shine wanda ya sanya muku kasa ta zaman to shimfiɗa والسماء بناء يسمي سما تزمن تو جني وأنزل من السماء ماء يقوم سوكد روا دق سما فأخرج به من الثمرات rizqan lakum sai Allah ya fitar a sakamakon wannan ruwa da ya saukar wato tsirrai ko ƴaƴan itace dan arziki a gare ku saboda haka Allah ce fala taj'alu lillahi andada kar ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamuna alhalin kuna sani kar ku yara sharhi na kalmomi malam ya ce, annasu lafazin annas lafzun wani lafazi ne jama'un jam'un lafazi ne na jam la mufrada lahu shi bai da mufradi bai da singular sai plural min lafzihi daga lafazin sa shi haka yake ba za ka zo zaka ce annasu tun da ce maka jam'i ne ya za ka yi ka faɗi mufarɗinsa in shi ne mufarɗin ya za ka faɗi jam'i shi ne da shafi yake akwai irin wayannan kalmomi wahiduhu amma ɗayansa kalmar ce ake magana sunan ta annas an fahimta to amma ɗayan mutum sa ce insan in ana nufin mutum ne ɗaya to ku bautawa ubudu shine ati'u bil imani ta hanyar imani wal imtisali da bin umarni lil amri ko wal nahyi da kuma hani ma'a ghayatul hubbi lillah tare da an san soyayya ga Allah wa ta'zim da kuma girmamawa wa za ku bauta ma yace rabbukum ubangijinku Yake ake nufi da rabbukum yace khaliqukum wa maliku amrukum wa ilahukum al-haq wato mahalicinku wanda ya mallake ku an gane ku ko wanda ya mallaki al'amarinku kuma ubangijinku abun ku na gaskiya khalaqakum ma'anan shi shine ai da abjadakum min shi shine ya samar da ku daga abu abu muda amma sai Allah ya samar da mu shekaru ɗari muna ina da suka wuce ha wasan inda yake duka na ne ai wuce faɗa da yawa ba ɗari kawai a cika ba ɗari rago casa'in na'am a amsar da ɗaya ce mata gani ba su yadda ba ta ba mu ko Allah ta'ala al-insani hinun min ad-dari lam yakun shay'an mazkura baka zama wani abu da ake ambatan shi yanzu ɗanka da baka haife shi ba ka san shi kama san zaka haifa ɗan ko ba sani ko zai ko bane zo ba namiji ne ko mace ce ya kamannin shi yake ya sunan shi duk baka sani ba <laughs> kaga babu ai to ai kaga wannan din shine adam din babu kai to Allah ne ya samar da kai aka same ka lokacin da da babu yanzu sai aka zo aka same ka shine ma'anar da yake cewa kalaka kun nan sai ce a shi ya samar da ku ya samar da ku min al'adam daga da babu an gane ko from nobody to somebody misali sannan ya ce bi taqdirin azim kaddarawa wanda yake bai girma bai girma duk cikin halittar Allah babu kamar nan adam akwai abu ɗan adam ba babu wata halitta da za ka ce idan ka kashe ta za ka yi kafara a zubar da jinin ta ce ɗan adam akwai ana kafara a kashe ɗera ko da yiwa ce kaga babu ai da su amma dan adam halitta Allah da ya fifita ta akan komai wal karkar ranna bani adama wa hamalnahum barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tanzila haka qur'ani fara ba ka saba shi ka zuban mai da jini a sai ka biya wallahi sai ka biya haka biya diya ga mabotansa masu haƙƙi akan jinin sannan kuma Allah sai ka masa azumi saboda ka bata masa halitta shi yayi halitta ka da shi ne magana kai nuna maka daraja ta kan adam ina fata muna fahimta wannan ke yace tattaqun me ake nufi da tattaqun yace tattakhiduna wiqayatan kuna daukan ainihin wato kariya saboda imanin da kuka yi ma Allah kamar kun katange kanku wannan ɗin din tahfazukum min azabillah wanda za ta kare ku daga azabar Allah wa zalika bil imani hanyika ko ta hanyar imani ne wal amalu salih din aikin kwarai gane ko ba da tarki shirki wal ma'asi bayan kun bar shirka kun bar sabon Allah firasha yace wutsa'an lil junusi asalin firashi ne abin kishin gida ko na zama irin tutun din nan alaiha ku zauna akan su wannan ko ki bacci ko a akan bina'an ya ce mabuliyatan kabukkatun kaɓaku Allah ya halicci sama ta zamanto kamar dom a sama an fahimta ya ce samara abinda ake nufi da su shine jam'u samara jam'i ne na wato 'ya'yan itatuwa wa huwa ma tukhrijuhu al-ard shine abin da kasa ke fitar da shi min hububin na ƙwara masara gero dawa wake kaza wa khudar da 'ya'yan marmari greens an fahimta khudrawat vegetables kenan an fahimta wa tukrijuhu al ashya da abin da bishiya ke fitar da shi suma irin su mangwaro da suke kan bishiya ko kaza ko goiba, ko gwanda min fawaki na kayan marmari rizqan lakum duka wannan Allah ya yi shi ma'anarsa yace ai qutan lakum abincin ku ne za ku ci ka taqatau bihi wanda kuke ci kuke rayuwa yace fatahu hayatukum ila adliha sannan ku kiyaye rayuwarku ta hanyar cin wannan abincin ku rayu zuwa ajalinta rayuwar kenan tana da ajali wani shekara da zai ya koma wani mamunci da yake wani masu fara yake zuwa duniya wani sai ga Allah ya ma shekarunsa yawa ya yi shekaru masu yawa har ya kai shekara goma har ya kai shekara ashirin har ya kai shekara arba'in sittin hamsin ɗari ma misali ko duk da dai annabi ya faɗa ingantaccen hadisi ce al'umma ta shekaru sittin ne ko saba'in kaɗan ne ke wuce haka annabi ce wa qalilun man yajuzu zalika haka annabi ya faɗa ya ce andadan ita ce kalma ta ƙarshe da ake nufi da andad malam ya ce jam'u nid ma'anar nid shine ku kishiya ko abun bauta man fahimta jam'u nid annazir kishiya ke ma'ana fara ta ji alulillahi andadan duk kusan yawa Allah kishiyoyi su ake nufi da andad an fahimta ka kusa ma Allah wannan ya ce wal matin ko ku sa wani ya kama da Allah wajen bauta ta abudu da ku zo kuna bauta masa adunallahi kuma bayan Allah ku haka aw ma Allahi ko kuma ku hada su tare kuna bautan Allah kuna bautan wannan din ba duna bihin rabbu tabaraka wa ta'ala kuna yi wa Allah kishi a karfi wannan ku yan adam Allah madauki sarki ya dace da mu ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah madauki sarki ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa